wanda ya daidai da sha biyu ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin Asarimul Battar fi tasaddi lissaharatul ashrar na Ashekul Allama Wahidu abdulsalam Bali Allah maɗaukakin sarki ya mishi sakamako da alheri wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu da ke yaƙar bokaye da 'yan duba da 'yan sihiri da matsafa da masu sacred societies da 'yan cultism duk baki ɗaya wannan littafi ya zare takobi na alkur'ani da sunna ba don komai ba sai don ainihin ya yaƙi wannan ainihin mummunar ɗabi'a ko wannan mummunar al'ada ta bokaye da matsafa da suke bi ta irin waɗannan hanyoyin don su kai ma cimma buƙatunsu. Muna ƙarƙashin matsalar da ya kira ta da ainihin wato ilaju sihiril mahabba wato yadda ake maganin sihiril mahabba. mun ji a baya cewa sihirin mahabba shine nau'in asirin da za a yi dan a sa wanta ta soya ne kowa ne so wance ko baka son gari ka za ka ji kana son shi ko baka son kasuwa ka ji kana son ta ba ka son ciniki wurin wana ka ji kana yi duk suna irin wannan baki ɗaya. akwai wani tsafi da aka gada iyaye da kakanni lokacin iyaye ba su musulunta ba ana maguzanci sai ka ji an ce za a baka maganin kasuwa wannan duk baki ɗaya tsafi ne sai a baka ɗau wata laya sai ka je in ka saka ta ƙarƙashin teburinka ko ka rataye ta a ƙarƙashin shagonka ko wani wuri makamancin haka shi kenan sai ka ga kana da farin jinin kasuwanci sakamakon wannan irin laya da aka baka babu shakka duk wanda ya wannan ya zama kafiri turin kafiri kamar fir'auna da hamana ana jiran sai ya musulunta ta hanyar ya sake kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya tuba daga wannan shirka da wannan maguzanci da yake in ya so roki Allah Allah ya bashi farin jini Allah ya bashi kasuwa Allah ya karkato da akalan mutane su zinka zuwa suna siyan kaya a wurin shi tare da shi kuma ya rinka kyautata musu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya sunnanta cewa babu shakka ainihin wato yana daga alherin 'yan kasuwa wanda yadda yake nema da sauƙi haka kuma yake neman ya siyar da sauƙi yadda in ka tashi siye ana sarar da kaya naira dubu ɗai ɗai so kake ka je ka samu ɗari takwas takwas to haka ake so yadda kake yawon neman ina ne za ka samu da sauƙi haka ake so in ka zo ka kasa ka rinka ainihin sayarwa da sauƙi a cikin hadisi annabi yana cewa rahimallahu ra'an samhan idza samhan idza ba'a Allah ya ji kan mutumin da yake da sauƙi yayin da yake ƙoƙarin ya ainihin wato sayo haka kuma yayin da yake ƙoƙarin ya sayar Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu domin bi cewa wannan sihiri in aka tashi karya shi da ayoyin da za ainihin a karanta in aka karanta waɗannan ayoyi to menene zai biyo baya sai malam ya ce asani abu na biyu da ainihin zai faru bayan karanta wannan ayoyi sai malam ya ce غالبا bi يسرع المسهور بهذا النوع من السحر mafi yawancin lokaci wanda aka asirce din baya faɗuwa ya suma saboda ainihin wato an ainihin wato karya mishi an zo karya mishi irin wannan nau'i na asiri wa inna ma yash'uru bi takdirin fil atraf sai dai ji raɗaɗi a gefen yatsun shi haka kamar wannan takdir irin abin da bahaushe in ya zauna kafar shi ta daɗe ta daɗe sai ce kafata ta yi tsami na ji jini ya tara kafata to galibi in ka karanta mutum irin waɗannan ayoyin bai cika faɗuwa ya suma ba ka duba aka ce galibi wato akan samu wani lokacin an karanta mai ya faɗi ya suma amma mafi yawancin lokaci sai dai ya ji gaba ɗaya raɗaɗi a gefen yatsun shi au da'in fi ra'asi ko kuma ya ji ciwon kai mai tsanani au biqin fi sadri ko kuma ya ji kunci a cikin kirjin shi ya ji kamar an hura wuta a cikin kirjin shi au alamin shadidin fil ma'ida ko kuma ya ji matsanancin ciwo a cikin uwar hanjin shi khasatan idza kana qad shariba sihra wannan ya fi faruwa ne musamman in ya zama asalin asirin an yi mishi ne ya sha in an yi mai asirin ya sha in ka zo kana karanta mishi kana kokarin karya asirin sai ji uwa hanjin shi kamar ainihin wato an hura rushin wuta a ciki wa ma ta ƙayya'a wani lokacin kana cikin karatun sai ka ga ya ci gaba da amai to ko ka gaya ci gaba da amannan nan kaka saurara da karatun kai ci gaba kai ta karatun har sai san da ka ga wannan aman ya saurara domin galibi yakan amayar da waɗannan abubuwan ne wani aman yakan yi shi sai ka ga yana aman allurai ko kibiyoyi ko makamantan haka in ka ga haka to wannan ba sihirul ba bane sihirul tafriq ne an yi asiri ne dan a ainihin raba shi da gari ko a raba shi da mata ko makamancin haka irin wannan in na sihirul muhabba ne zaka ga aman yana fitowa kamar fan ice yana dalalowa kamar fan ice yana fito mishi haka kamar gafara gafara irin ta mai farfadiya haka za ga abin yana ainihin fito mishi to wannan alama ce ta sihirin muhabba. fa in sha'ara bi alamin fil ma'ida in shi wannan mai sihiri wanda aka yi wa sihirin nan ya zan yayi kukan cewa yana jin ciwo a cikin uwar hanjin shi aw ragabatin fitta kayya ko kuma yaji yana da sha'awar ya yi amai faqra lahu hadhihi al-ayati sai ka ɗibo ruwa sai ka karanta mishi waɗannan ayoyi wa murhu an yashruba minha amamaka nan take kana cikin mishi wancan karatun sai ce maka ai yana jin ainihin uwar hanjin shi kamar za ta tsinke ko kuma kamar an hura wuta a ciki to shi kenan sai ka saurara daga wannan karatun sai ka ɗibo ruwa a kwanan sha ne a ƙoƙo ne duk abin da ya samu kakkai wa Allah ƙarya dan akwai maƙaryatan ƴan roƙa sai a ce wai sai a kwano kaza sai a kwano kaza ƙarya ne wannan bid'a ce kai ma ka koma bokanci kenan boka ne yake cewa sai an samo ƙoƙo, sai an samo masaki sai an samo farin zani wannan duk shirka ne a'a kawai a je a samo saboda ba haushe baya jin kunyar wa Allah ƙarya sai ka ji an ce wai in mutum ya mutu wai ba za a gwada shi da tip na tela ba a ina kuka samu wannan karatu wai sai dai a samu wani tsimma wai a je a gwada shi a ina aka samu wannan karatu wannan bid'a ce ƙarya kuka yi wa Allah yaya aka iya gwada shi yana da rai ake dinka mai taguwa da wando da tif na bature wane ne yake muku waɗannan harufan na bature babu kyau waye yace 1 2 3 babu kyau 1 2 nan da shi aka ba aka yi wannan sakar da aka zo aka yi mishi likafalin ai to in kun ce babu kyau sai a ce wai kada a sa tif a gwada shi waye ya ce sai ka ji kan kawo sai ka ji dattijo yana kai kafara kafara wannan makaryaci ne ƙarya yake wa Allah a gwada haka al'amarin yake in ka zo za a ainihin karanta a koko ne a kofi ne a tangaran ne duk abin da aka kawo sai a kara baki sai ka karanta waɗannan ayoyin da muka karanto a baya يا أيها amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wato ayoyin da suka zo cikin suratu tazabun aya ta sha hudu aya ta sha biyar aya ta sha shida sai ka karanta mishi waɗannan ayoyin alama in a ruwa ba karantawa za ka yi ka tofa ba a'a za ka kara bakinka ne hucin bakinka ya rinka sauka a kan ruwan hucin tururin bakinka na karatun ya rinka sauka ainihin a kan wannan ruwa wa murnu an ya shiruba minha sai ka umarci shi ya sha daga wannan ruwa a maka a nan take a gabanka. fa in taqayya shay'an asfara in yi aman wani abu haka yala yala gashi nan ka shi fatsa fatse sai ka gan shi kamar an fasa gwaiduwar kwai wani lokacin haka za ka ga mutum ya amai aw ahmara ko kuma ka ga mutum ya yi aman abu jazir kamar hanta ko kamar daskararren jini aw aswada ko kuma ka ga ya yi ainihin wato aman abu baki irin haka gashi nan kamar ruwan kwatami faqad batala sihiru haƙiƙa wannan sihiri ya karye walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wa illa in ko ka karanta mishi abin a ruwa ya sha duk da haka bai yi aman ba sai dai rinka jin yana tasowar amai amai na taso mishi famurhu sai ka ainihin umarce shi an ya shiruba min hazal ma'i salasata asade sai ka haɗa mishi irin wannan ruwa ka ce ya sha tsawon makonni uku za ka iya haɗa mishi gaba ɗaya ya je ya ajiye tun da ruwa ne kaɗai ba wani magani ka zuba a ciki ba balle a ce in ya daɗe zai lalace amma in ba zai iya tattalin shi ba sai ya zama ko kullum ne zai rinka zuwa kana karanta mishi ko kuma ainihin wato duk mako ne sai dai ka haɗa mishi wannan gwargwadon ruwa wanda zai je ya sha salasata asabe gwargwadon makonni uku au aksara ko kuma fiye da haka domin wannan adadin tun da ba nassin alkur'ani ne zo da shi ko sunna ba inna ma huwa min alkhibratil madida kawai kwarewa ce ta sa dan haka kai in kaga cewa ya dace mako biyu mako uku mako hudu mako biyar kwana biyu gwargwadon yadda ka gani don kai likita ne abin da ka ga ya dace ya yi daidai sai ce sai ka bashi ya sha au aksara ko fiye da makonni uku hatta ya da sihir har sai san wannan asirin ya karye ta yaya ne za a iya gane asirin ya karye za a iya gane asirin ya karye ta ɗayan hanyoyi uku hanya ta ɗaya ko dai duk irin waɗannan raɗaɗi da yake ji a jikin shi da sanda ya zo wurinka ya ce maka yana fama da kaza yana fama da kaza yana fama da kaza to da yaje yana shan wannan ruwa yana shan wannan ruwa yana kula da dokokin shari'a sai ya ce yanzu duk abin da ya kawo kukan ne mai ciwo ya daina mai ciwo to alama ce akan insha Allahu ta'ala asirin nan ya kare hanya ta farko kenan hanya ta biyu ko kuma kamar yadda ya faɗa anan ya aman waɗannan abubuwa ko ya amai ja ko yalo ko makamantan haka in ba haka ba duk ya zan ba ya daina jin tasowar aman sai ya zan miyagun mafarkan da yake ganin yana yi sai zan ya daina ainihin yin su sannan irin wannan matsalewa da yake wa matar shi na nuna mata matukar soyayya da yawan son jima'i da ita duk sai ga ya daina rayuwar shi ta koma hali na ƙabi'a to shikenan sihiri ya karye kenan insha Allah to shine bayan da mala ya kawo sai ce wa hadhihi al-ayatu hiya waɗannan ayoyi da malam yake a karanta su ne waɗannan wato banda waɗancan da ainihin muka faɗi ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum to sai ce ga waɗannan ayoyi waɗanda za a ainihin wato karanta mishi a ruwa ɗin wato waɗancan ayoyi su za a karanta mishi su ne a wajen karatun alkur'ani waɗannan ayoyi kuma su ne za a karanta mishi a cikin ruwan tare da cewa in ka karanta mishi waɗancan ayoyin a cikin ruwan ya sha babu abin da ya zama laifi akan haka domin matsala ce ta an jaraba an ga ya ci kuma alkur'ani duk baki ɗayan shi alheri ne don haka duk abin da ka karanta yi daidai ne insha Allah ta'ala sai ce waɗannan ayoyi ga su inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون سورة يونس آية 81 zuwa 82 sannan sai kuma waɗannan ayoyi wa أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون waɗannan ayoyi biyu kenan cikin suratul a'raf aya ta 117 zuwa 118 a takaita ma'anarsu wallahu alamu Allah yake qala Musa ma ji'tum bihi sihiru annabi Musa ya ce wa bokayen da Fir'auna ya gayyato ya ku jama'a bokaye wakilan Fir'auna ba abin da kuka zo da shi sai sihiri ba gaskiya kuka zo da ita ba tsafi ne da rufa ido inna allaha sayubtiluhu lalle Allah zai bata wannan sihiri naku inna allaha la yuslihu amala al-mufsidina lallata lalle Allah madaukakin sarki baya gyara to annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin wannan aya kamar yadda Allah yake ba mu labari yake cewa inna Allah la yuslihu amal al Allah baya gyara aikin mabarnata duk wani boka da ka ganshi mabarnaci ne duk wani boka da ka gani dan ta'adda ne Allah ba zai gyara aikin shi ba wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi kuma Allah zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmomin shi Allah zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmomin shi da maganganun shi walau karihal mujrimuna ko da ainihin wato makiya waɗanda suke masu laifi masu saɓon Allah ko da sun yi to ka ga tafa'ulin da ke cikin wannan ayar arashin da ke cikin wannan ayar shi ne. yanzu sihiri ne aka yi wa wani kake so ka ɓata in ka karanta waɗannan ayoyi dubi irin kalmomin da ke ciki Allah ne yake cewa inna Allah sayubtiluhu lallai Allah zai ɓata wannan sihirin ashe in sihirin ya ɓaci kaka ce ta yi Allah ne ya ɓata sannan Allah ba zai gyara aikin maɓarnata ba tun da bokaye maɓarnata ne maƙiya da suka je wurin bokaye aka yi sihirin nan maɓarnata ne Allah maɗaukakin sarki ba zai gyara aikinsu ba sannan Allah zai tabbatar da gaskiya da ainihin magana shi shi ne mai wannan magana ta Allah da kake karanta ita ce alkur'ani Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar da gaskiya shi ne ya tabbatar da gaskiyar rushe sihiri kuma ya tabbatar da lafiyar wannan mutum ko da bokayen can sun ƙi ko da maƙiyan can ainihin sun ƙi sannan sai wannan aya wa auhayna ila Musa Allah ya ce mun wahayi zuwa ga annabi Musa an alƙi asaka cewa ka ainihin jefar da sandarka ka wurga sandarka ma'ana abin nan a gaban a Fir'auna sanda aka tafi muƙabala tunda an yi gayyar bokaye ne domin shi Fir'auna ya kau da hankalin mutane Fir'auna fa ya tabbatar annabi Musa gaskiya ne amma girman kai ne ya hana shi bi ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa Ya yace wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun tabbatar da abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne amma sai suka yi ta musu suka yi ta jayayya suka yi ta ɗauke hankalin mutane don me saboda zalunci kawai da kuma ainihin ji da kai saboda haka sai ya kau da hankalin mutane da cewa annabi Musa ɗan sihiri ne rufa'ida yake to tun da rufa'ida ne a je a yi gayyartar bokaye da yan sihiri da yan rufa ido to da aka zo shine annabi Musa Allah ya mishi wahayi nan take a gaban Fir'auna Allah ya ce mishi jefar da sandarka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun sai ga wannan sanda ta annabi Musa tana haɗi ɗaya ƙarerayin da suka yi domin su ƙarya suka yi sandar annabi Musa kuwa da gaske juyewa ta ta zama maciji su ku igiyoyin da suka jefa ko kaɗan igiyoyin ba su rikida sun zama maciji ba suna nan a igiyoyinsu amma kamar yadda za ka zo ka ji wasu ayoyi nan gaba kaɗan za ka ji Allah ya ce saharu ayunan nasi idanuwan mutane suka yi wa rufa ido idan ake sa aljanu su zo su rufe muku sai ku rinka ganin wannan igiyar da aka jefar ta zama maciji amma da za a samu wani mumini ya karfin hali ya bismillahi ya je danki wannan za a ga igiyar banza ce kawai ya kama da ɗai ba macijiya ba ce amma sai in kana da imani in kai ma mashirki ne shi kenan. sai ya zama jarwal majrurai ne Allah ya kiyaye to ne sai yake cewa a fawaka sai gaskiya ta tabbata wa da talama kanu ya amaluna sai ya zama duk aikin da suke aikata na barna din nan sai ya ɓaci fa ghulibu hunalika nan take sai aka galaba a kansu aka gallabe su aka rinjaye su wankalabu sabirina fir'auna da shi da bokayen shi sai suka juya a cikin ƙasƙanci ma'ana yanzu za a kakkaɓa taro za a tashi taro za a rufe muƙabala suna cikin ƙasƙanci kenan sukan bokaye sai suka ga wannan ƙasƙanci yayi yawa dan haka sai Allah ya ce wa ulkiyar saharatu sajidina sai su waɗannan bokaye sai suka faɗi sai suna masu sujuda ga Allah Kalu da suka yi sujudar sai suka ce amanna bi rabbil alamina mun yadda da Allah ubangijin dukkan halittu to fir'auna zai fara haɗiye ya wucewa ko da shi ake domin yana da awar shi ma Allah ne ubangijin dukkan halittu nan da nan sai suka kawo jimla badaliya sai suka ce rabbi Musa wa Haruna ubangijin Musa da Haruna shi ne ubangijin da muke nufin mun yi imani da shi ba fir'auna ubangijin ƙarya ba to daga lokacin ne kuma shi shikenan ta juya fir'auna shi shikenan al'amari ya rikice mishi sai ya hau faffaka eh, da sauransu Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye waɗannan ayoyin sai ka karanta mishi a ruwa sai ka sashi ainihin sai sha ko kuma ka ɗibo wasu ayoyin na alkur'ani waɗanda kake ganin akwai tafa'uli abin ana so ka dubi wasu ayoyi ne da ke magana sihiri da lalata sihiri da tona asirin yan sihiri in ka karanta shi kenan yayi insha Allah waɗannan ayoyin ma in ka dubi ai abin da suke nuna kenan yadda ake kaskantar da bokaye su kunyata to da haka shi kenan sai ka karanta insha Allah sannan da wannan aya إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ai kadai abin da waɗannan bokaye suka aikata makirci ne na bokaye makirci ne na matsafa makirci ne na 'yan sihiri wala yuflihu sahiru shi kuwa boka ko ɗan sihiri baya cin nasara haifu ta duk inda ya je duk inda ya kada duk inda ya buga duk abin da ya baya cin nasara dan haka muke roƙon Allah madaukakin sarki sai ya bata wannan abu wannan aya ta 69 kenan cikin suratu qaha sannan sai ka karanta ayatul kursi gashi nan a ƙasa shine yace ita ce ainihin wato aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar a cikin suratul baqara sai ka karanta ayatul kursi malai yace taqra'u hadhihi al-ayati 'ala al-ma waɗannan ayoyi duk da muka ambata sai ka karanta mishi a ruwa amma ga wani ainihin sirri da yake gaya maka sai ce ma'amula hazatil ikhfa'i alal mar'a tare da kula sai an rinka ɓoyewa ita matar tashi da ta mishi wannan asirin sai an ɓoye ya zan bata san abin da ake ba li'annaha law alimat domin in ta san ga irin yadda ake ana karya wannan asiri faqad tujaddidu lahu sihira marratan ukhra sai ta je ta sake maimaita mishi sihirin a wani karan sai zama ana cikin karya wannan kuma sai wani sabo ya danne to ku bari tukuna a yi ƙoƙarin karya wannan da ake ciki a samu a koyar da shi abubuwan da sunna ta tsara abubuwan da ya zo a ƙur'ani ladduba na addinin musulunci waɗanda in ya bi su zai tsaru daga makircin sihiri insha Allah to yadda daga baya ko da ta san sihirin ya lalace in ta ma ko wani ba zai ba domin masu sihirin ba sa haƙura da zaran ta koma wurin bokanta nan da nan ta faɗi ta fashe mishi da kuka in fasika ce shi fasiki ne ya zina da ita ya lalata shi kenan sai ainihin a koma sai a ce to yanzu a sake yin wani sihirin kuma daban in yanzu da an yi mishi sihiri ne na ainihin muhabba don ya sota to tunda al'amarin ya juye to ayi sihiri a haukatar da shi ayi sihiri a kashe shi ai sihiri a kaza ayi mishi sihiri duk gashi nan dai yadda duk za a yi dai sai sun ga wai sun ci nasara to amma Allah ya ce babu yadda za a yi nasara Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to jama'ar musulmi kun ainihin ji waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya waɗanda daga wannan ne shine ya kawo mana ƙarshen bayanai dangane da sihirul mahabba sai ce namuzajun amaliyun li ilaji sihirul mahabba ga misalin da malam ya bi a aikace da izinin Allah ya yi maganin wani sihiri na mahabba saboda an samu wasu zindiƙai maƙaryata suna cewa to yanzu kai ka taɓa ganin wanda aka yi wa rukuya ya warke wannan ai ƙarya ce kuma wannan ai fankama ce mutum dubu nawa aka yi wa rukuya suka warke dan an samu wane da wane bai warke ba dama waraka a hannun malamin take ai ma'ana kai da ka ɗauka malamin ne yake warkarwa dan haka tun da ya warkar da wane ya warkar da wane bai warkar da wane ba ƙarya yake to ka zama mushriki domin gaba ɗaya imaninka ya koma wato malami ne ke warkarwa ke saboda haka ai an je an yi wa wani ya warke wanta ta warke kai ka kawo ɗanka tun da bai warke ba wai ƙarya ne ka zama mushriki wato dama malamin ne yake warkarwa shi yasa ka zo wurin shi ai Allah shi ke warkarwa amma malam yana bin asbab ne sabubban da za a bi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka a warke malam yake kawo. ina fatan mun gane wannan amma kaɗai wai dan an yi wa wani yanzu mutum nawa ne ya je kwanta asibiti daga asibitin aka dawo da gawar shi mutum nawa ne ya je asibiti bai warke ba shi kenan sai a ce ƙarya ne ashe likitoci suke yi a'a in har ka ɗauki haka lallai babu shakka ka zama cikakken mushriki tunda ka nuna cewa ba wani ne ke warkarwa ba malam ne ke warkarwa don haka ya warkar da wani ya bai warkar da wani ba don hattalla suke da wannan to in haka ne ba ga wani ba kai ba ka kai ɗanka ba eh ta warke a'a kai ba ka kai ɗanka ba eh ya warke a'a to ku je asibitocin duk da ke kusa da ku ku bincika shin ba a taɓa kai marasa lafiya ba ba su warke ba suka mutu daga asibiti? mutum nawa ne yanzu gawawarkinsu suke cikin mutuwaran asibiti an kai su ba su warke ba suka mutu a can wannan ya nuna a shi asibiti ƙarya ne don haka gobe sai a kafa wa'azin ƙasa baki ɗaya ko wa'azin anguwa ko wa'azin masallacin juma'a ko wa'azin munafunci kan cewa shi kenan asibitoci ƙarya ne ba sa magani to shi yasa mutane ku rinka sanin abin da za ku faɗi saboda kawai hasada bakar hasada tana cin ta ka je kai ridda Allah ya kiyaye to shine yace ga wani misali zai kawo maka a aikace ta yadda ya biya karya wani asiri na irin wannan da aka yi wa wani ainihin mutum wani ne asiri matar shi ta mishi asiri ta je ta shanye shi a bokaye wannan kalmar da ake faɗi haka ya kamata a rinka faɗi amma mun gada ne daga bakin iyaye da kakanni waɗanda suke maguzawa ne ba su san addinin musulunci ba a cikin maguzanci suke yasa sai a ce ai ta shanye shi a malamai a'a ba a shanyewa a malamai ta shanye shi a bokaye malami baya asiri ai yace rajulun taquduhu zawjatuhu ga wani mutum matar shi tana jan shi yadda ka san direba na jan mota dan haka ya ka daga taquduhu tana jan shi sai yadda ta da shi ba wai jan shi take ta daura mishi damara a'a sai yadda ta juya shi tana kicin ne ya bita toilet ne ta tafi ya bita yadda ka san dai direba duk inda ya kada kan mota haka shi ma haka wannan mata take bin shi ja'ani hazar rajulu ya ce ainihin wannan mutum ya zo min kun ga uslubi adadi irin wannan uslubi kai kamar ka san mutumin sai za ja'ani ni ar wannan mutumin ya zo min kamar ka ce wannan mutum a wannan wani irin tsari ne na Qur'ani gashi nan Allah yace inna anzalnahu fi lailatul qadr ka san waye gudin nan mun saukar da shi a daren lailatul qadri abin da yasa irin wannan ya fi mujazaba ya fi fizgo hankalinka Kawai ka ji an ce ai wallahi sai da na yi mishi kaye uku sai ka sauri ka ce waye ba haka ne? aha sai Allah yake inna anzalnahu fi lailatul qadr sai ka ce waye aka sauka a daren lailatul qadr kaga wannan zai fi jan hankalinka ka saurari magana kai bincike to haka ja'ani hadha ar-rajulu wannan mutum ya zo min wa akhbarani bi annahu kana tabi'iyan ma'a zawjatihi ya bani labarin cewa da can dai suna zaune zama irin na ɗabi'a yau da kullun yadda aka san miji da mata suna zaune da matar shi haka shi ma yake zaune da tashi matar wa mundu ashhurin amma tun tsawon watanni sara zariban sai ya koma yana da wata baƙuwar ɗabi'a ajiban wata wasu ɗabi'u na ban mamaki ya ƙulu ga abin da shi mutumin ya ce mini la asbiru an zaujati lahazatan ya ce wallahi ba na iya haƙuri daga matata ko da daidai da kiftawa ido hatta innani akunu fil amali wa ana ufakkiru fiha har in ina wurin aiki na tafi ofis ko gona ko kasuwa sai in ta tunani a kanta mashghulun biha tunani na ya shagaltu da ita kadai wa idza raja'tu min al amali da na shigo gida na dawo daga aiki wa dakhaltu baita na shigo gida badartu bin nazari ilaiha li araha sai in fara neman ina take dan in ganta da na shigo gida kawai sai in fara duba ina take dan in ganta wa idza kuntu jalisan fil majlis ma abu yufi idan na zo na zauna tare da ainihin wato abokaina a cikin room ko a falo ana zaune na yi baki taraktuhum bainal hini wal akhar lokaci zuwa lokaci sai in bar baki na in bar abokaina daga wannan lokaci zuwa wancan lokaci wa dakhaltu ilaiha li araha sai in dan shigan dan ganta sai in dan yi musulmin da masha Allah haka eh yace agharu alaiha ghairatan shadida ina kishinta matuƙar kishi fauk al'ada kishin da ya wuce irin na al'ada dan dama duk miji in dai ba alade ba ne yana kishin matar shi to shi wannan kishin sai zama ya ƙetare haddi kwarai da gaske aksartu min mu'asharatiha yace kuma ina yawaita ainihin mu'ashara da ita yawan saduwa da ita dama mun mutu a baya duk waɗannan na daga cikin alamomin da ake gane sihirul muhabba yace wasarat ka annaha taquduni sai ta zama kamar ita ce direba ta ita ce jana idza dakhalat al idan ta shiga cikin kitchen dakhaltu khalfaha sai in ji bayanta in je ina tsaye tana suyan miya ne kuma ina tsaye bayanta kenan tana share share wanke wanke ni kuma ina tsaye wa idza dakhalat ghurfatan nawmi idan ta shiga ɗaki wurin kwanciya dakhaltu wara'aha sai in shiga bayanta in je in kwanta kamar jariri wa idza dhahabat litaskuna al-baita idan ta tashi ta tafi za ta je ta share gida ko za ta share ɗaki wa tunazzifahu za ta tsaftace ɗaki zahabtu wara'aha tana tsuguna tana share gida ni kuma ina biyar da ita a kwankwasanta ina ta biye da ita haka kamar wani yaro ɗan yayi fama adri man ladhi hadafali yace ala gafata malam ban san me ya same ni ba idza talabat minni talaban mahma kana badartu bi duk abin da ta nema a wurina komai tsanani da wahalar wannan abu sai ka ganni ina gaggawa ina makyarkata ina tsima akan in gana zartar da wannan abu malam da ya ɗige ɗige guda uku yana nufin koke koken da mutumin ya kawo suna da yawa amma nan an buga maka misali ne yanzu dai ka fahimci larurar shi sai ce faƙar atulahu ayatin min kitabillahi azza wa jalla alama'in sai na karanta masa ayoyi daga cikin littafin Allah a ruwa wa amartuhu an yashruba sai na umarce shi cewa ya je ya sha wa yagtasila minhu ya je yayi wanka li muddati salasati asabi gwargwadon ainihin wato makonni uku summa yuraji'un sannan daga baya a summa yuraji'ani sannan daga baya in ya gama wannan wanka ya gama sha tsawon mako uku sai dawo gare ni duna an ta shi'ural mar'a ya ce amma na gaya mai kai ya sake ya bar matar ta san halin da ake ciki wa ba'da muddatil muqarrara to kaga yanzu wannan kana gidan haya ne ɗakin ka ɗaya kai da matarka ya ka iya in ka aje kafin ka dawo ta riga ta je ka me ke cikin nan kaza kaza kaza kaza sai sai ta je wurin boka nan da nan da ya zana ya gyada kai ya gyada kai sai ce ai ya je ne za a je ai kaza ai kaza ai kaza shikenan kaga kuncin rayuwa kenan ku to shikenan dole sai in kana da kanne eh, ko kuma ɗakin ka na da sauran kana gauro ko kana saurayi dole sai dai ka je kai tattalin wannan ɗakin shi yasa akwai muhimmancin ko da gidan haya ne in kana da wadata ya zan ɗakin ka daban ɗakin matarka daban dan ya zan kana da sirri ina fatan mun gane wannan da kyau wa ba'da muddatil muqarrara bayan wannan tsawon lokaci da na tabbatar mishi tsawon mako uku ada ilayya sai ya dawo gare ni wa qala sai yace al qad khaffa al'amarin kam yayi sauki walakin lam yantahi sai dai mas'alar bata kare ba tamaman bata kare gaba ɗayanta ba fakarartu lahu ilaja sai na sake maimaita mishi wannan ilaji wannan magani walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah godiya ta tabbata ga Allah babu dabara babu ƙarfi ga kowa sai ga Allah ma'ana yanzu da ya sake maimaita mishi yana nufin daga nan sai warke. yanzu anan, ina son ku gane wahid bali ya bada labarin ainihin wato cewa wannan mutum da ya zo ya ainihin wahid bali ya bada labarin cewa ya mishi ruqya ya kama kanshi ya karanta mu tun da dai ka riga ka kuma siffofin duk da ya siffanta maka yana faba da su ta ji sun gama tabbata me ya rage sai karya asiri kawai ba kowace matsala ce in ta zo sai a ce a yi awa biyar ana karatu jijiyoyin wuyanka sana Allah ya kara me ya kai ka ka shiga abin da baka iya ba jijiyoyin ka tana ciwo kana ta karatu a'a in ya zo kai ne yake damun ka a gashi gashi gashi gashi gashi gashi to shi kenan ina zuwa sai ka samu ruwa sai ka tsaya minti goma sha biyar minti talatin ka haɗa mai sai ka ce ya je wanka ya sha to su kuma mutane saboda kasan nan tamu al'amari ya riga ya lalace Allah ya ji kan Muhammad Nasiru Dinul Albani akwai wani kasar awa ɗaya da rabi ku nemi wannan kasar sunan kasar ɗin a tasfiyatu wa tarbiyya yanzu da ya rasu almajiran shi sun zauna an jirkice wannan kasar ya zama littafi a tasfiya wa tarbiyya a tarbiyyanci mutane sannan sai a zo a aini wato a tace addini sannan a tarbiyya mutane ma ba sa jin kunya su ƙarya to shi kenan in mutum ya zo ya ga ka tsaya ai ga ayoyin da ka karanta sai zuciyar shi ta bashi cewa au ai shi ya ɗauka mata yake wani ma abu ne ake ma mai tsanani to wannan rashin imanin da bai da alkur'ani ba babu yadda alkur'ani zai amfani shi tunda ya kafirce mishi ha wai dan ya ga ka tsaya ka karanta kul huwallahu da falaki da nasi ka ce je ka sha kai wanka sai ka ja to in ce nake abu ma wani abu ne wallahi ma kul eh, huwallahu kuma shikenan ka zama kafiri yau ba ta yi maka amfani kul wallahu kana ganin to mece ce kul wallahu kul wallahu ce kake ganin mece a ah, ko kuma to ni in dama na san kul wallahu ce da ban yi ba to me yasa baka yi ba baka sani ba ko tunda baka sani ba yanzu da ka je wurin wanda ya sani a kul Lahu nan da kake gani to akwai sirrin kwarewa me yasa da ka je bai karanto idza ja'a ko fala eh, ko ko ko ko manta haka ba ashe waɗannan abubuwan da ka ga maka to wannan ka'idar sai ka bi tsoron kada mutane wai su rena abin da ka zo da shi kakka zo da ƙarya don mutanen in sun gaskiya da gaskiya sai su ta ya ma ni tunda wannan ne bari na rinka yi da kaina sai ya je yanzu to an karanta kul huwallahu da falaki da nasi a ruwan to yanzu in ya ji abin yayi sauki amma bai warke ba sai ce to ai tunda ya ji kul huwallahu ce bari shi ma ya sake karanta bai san shin yanzu mataki na biyu me ya kamata a yi ba sai ce a to shi ma bari ya je to kun ga wannan reni da rashin tarbiyya shi ne ya lalata al'amarin mutane sun kasa gane cewa harkar karatun alkur'ani ce kuma ƙwarewa ce don ilimi ne mai zaman kanshi to amma shi kenan tun da dai mutum ya ji aiga abin da karanta sai je shi ma bare je karanta matar shi bare je karanta kanshi to daga nan ne al'amura suke lalacewa Allah madaukakin sarki shi yadda da mu kun ga dai Wahid Bali ce da wannan mutum ya zo abin da na karanta mishi kenan ba haka bane to haka in mutum ya zo yanzu ka zana larurar shi in ka ce mishi to larurarka ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai ka ji ya ce ai ni na zo ne a fitar min da aljani to wa yake maka mu aljani muke fitarwa mu muna karanta mutum alqur'ani ne mu roƙan mishi Allah Allah ya watsakar da shi to garin karatun nan aljani ya zo sai ai magana da shi a kore shi amma mu ba ma karanta mara lafiya alqur'ani dan aljani ya zo ai magana da shi a'a ba ma ma fatan haka domin aljanin nan maƙiyi ne annabi kuma yace la tatamannu liqa al-adu kake fatan haduwa da maƙiyi a to kar ku fatan haɗuwa da maki yanzu nan za mu zo mu karanta maka qur'ani muna fatan mu haɗu da maki a za mu karanta maka qur'ani ne Allah ya baka sauki ana cikin karatun sai aljannin ya zo sai mu ce fita ka damu yi in ya tsaya ana neman istifsarat sai a tsaya a tsannin nemi bayanai in aka gama jin bayanai sai a kore shi ya fita shi kenan abin da aka zo yi amma sai mutum ya ce a ah, to ai ni malam na zo ne a cire min aljannin to yanzu an cire aljannin kenan an cire asirin kenan kai ne ka zo nema ai hira da aljannin kanka ko kuwa ka samu sauƙi sauƙi ka zo nema E, to ka bar malami ya bi matakan da ya kamata a kanka kawai shi ke to amma saboda yadda ainihin aka rena al'amarin kamar yadda na gaya mana shi yasa kuka ga su waɗancan malaman na da in ka zo sai an gaya maka wani abu mai wahalar tsiya ya ce to yanzu alaji wannan matsala sai an je an samo ruwan farko na saukar damunar bara waccan. Kai kai ala gafata malam eh in baka gane wannan magana ba karanta littafin ruwan bagaja ruwan bagaja din ai shi ma tarihin shi kenan da ya nuna ruwan bagaja din an ce wani ruwa ne a hannun aljanu kissa ce tatsuniya ce amma wai ina son in gaya muku haka malaman ƙasa suke wani ruwa ne wai a hannun aljanu sai an haɗa da shi za a yi wa ɗan sarki magani sannan ya warke wani irin ruwa ne wannan a duniya ruwan alkausara ne duk ruwa ya wuce ruwan famfo ne ko kowane irin ruwa ka sa ruwan famfo ba matsala kawai ko in ka ji an ce sai an sa zamzam babu lallai babu wata larurar ta duniya da za a ce sai an sa ruwan zamzam za a yi maganin ta dan masu rukuya suna irin wannan ƙaryar sai a ce to ai lallai sai an samu ruwan zamzam a'a in an samu ruwan zamzam an haɗa da shi a wajen rukuya babu laifi domin a cikin hadisi annabi ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu ruwan zamzam na biyan bukata da izinin Allah duk manufar da aka sha shi matukar ta alheri yawwa in an samu ruwan zamzam an sa ya yi amma an ba a samu ba a je a ɗibo ruwan rijiyar can ko ruwan famfo a zo a tara a yi to amma sai in ka ce mutane to a je a ɗibo ruwan can sai mutane ga ruwa wannan ruwa eh malam wannan baƙin ruwa wannan ruwa ruwa eh to shi kenan sai a to sai sai ga shi ma bai dau abin da muhimmanci ba amma in ka ce mishi to kaga abin da za a yi wannan ruwa da za a haɗa da shi wani kogi ne yana nan a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan kogi a wani ƙauye ne yake a cikin ƙasar kwantagora kuma wannan kogi to cike yake da sarakunan aljanu shiga irin wannan gari ma yana da wahala shi yasa inda akwai yadda za a samu wannan ruwa da ikon Allah yanzu ka warke haba tuni yanzu zaka warke yace to Allah gafarta malam yanzu mu ya za a yi to abin ne muna da wasu almajirai da suke dan zuwa suna karfin hali ka san abin sai da rai ne uku ma sun mutu amma dai yanzu da zaka bada dubu hamsin sai a ba su kafin alƙalami kala ka gani duk hanyar cuta ce duk hanyar cuta to abin ta kai shi ɗan Najeriya an baka haɗa mai da haka ba wai ba zai gaskiya ba ne in ka ce a ɗibo gaskiya daga yanzu ku duba jama'a tsakani da Allah yanzu da'a wannan tamu ta salafiyanci da muke me yake kawo mata cikas saboda mun fito mutane gaskiya da gaskiya sanda muka zo ana yin rukuyan nan yau kuma shekara hudu ko biyar da suka wuce in mutum ya zo sai a ce za a siyo man habbatun sauda naira ɗari bakwai man habbatun sauda ɗin za a siyo magani ne kamar yadda in ka je wurin likita zai ce ka siyo magani me yasa muke karɓan kuɗin mu siyo maka da kanmu a lokacin saboda akwai 'yan damfara da suke yin na jamu sai mu karɓa da kanmu sai mu je sai mu siyo maka sai a je a siyo zuma za a haɗa maka da zuma zuman nan sai a siyo ta naira ɗari biyu ɗari bakwai ga naira ɗari biyu nawa kenan naira ɗari tara sai a ɗauki kasar na Alƙur'ani da za a baka shi wannan kasar shi ne a madadin naira ɗari nawa kenan dubu ɗaya dubu ɗaya ka karɓa amma duk ƙasar nan sai da aka rinka bi ana zagin Ba ba inda ba a yi mana sharri ba yan izala da yan ɗariƙa yan shi'a da kiristoci aka ce ai kuɗi suke samu kuɗi suke tarawa kuɗi in ka je sai ka ba da dubu ɗaya yanzu ka ɗauki mara lafiyan ka tafi da shi general hospital ka gani ba ka yanka kati in ka ga likita ba ka zuwa ka sai magani a'a duk wannan babu komai amma mu so ake mu in muka zo in ka zo wurin mu so kake mu mu ɗauki komai ne maka kyauta saboda an fito da abin gaskiya da gaskiya ne ai yanzu an samu wani macucin Kano wani ɗan damfara yana nan abin da yake musu kenan a Kano in ka je da matsala ta aljani a eh, sai ce to shi kenan yanzu ka ba da naira dubu saba'in wannan dubu saba'in da za ka bayar to akwai addu'ar da za a baka wadda wannan addu'a da an baka shi kenan gamo da kasawa ne suna dankar dubu saba'in ɗinka sai a fito maka da ɗan kati Allahumma rabban nasi azhibil ba'as washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yughadiruhu saqama sai ce ka je kai wannan kafa arba'in shi kenan ita ce a dubu saba'in eh to amma kun ga da ita da damfara ya bullo wa abin kun ga ba a zagin shi ba inda kake jin ana zagin shi da ita da damfara da ƙarya ya bullo wa abin mun fahimci wannan da kyau akwai wanda ya zo wurina da larura na ce mishi ni ba ni da lokaci amma in kana so sai a samu yaro da za a haɗa shi da kai sai ya taimaka maka Ya ce to shi ba zai iya baro garin da yake ya zo ya zauna ba na ce mas'alar bata dame ka bane amma in mas'alar ta dame ka wannan yaro ka bayar da ko da naira dubu biyu ne sai a bashi ya bawa iyayen shi da matar shi tunda shi yake kula da su za ka ɗauke shi cancan ka raga shi da garin da yake ya je danye maka hidima amma ba za ka ba da naira dubu biyu ba kuma wannan mutumin na rantse da Allah akan yaƙini nake magana biloniya ne ba ma miloniya ba biloniya kyauta da daloli yake yi sai nake naira dubu biyu in ka bayar sai a bayar sai a samu maka yaro sai ce a sai wuce can wurin wancan ba Kano a can Kano ya tafi yana zuwa kenan sai aka ce mishi to kenan ka naira dubu saba'in kenan nan da nan ku aka lissafo kuɗi ana abin nan saboda me ya sai fili a gidan rediyo ya sai fili gidan talbijin ya sai fili jaridu yana ta kamfen yana ta kamfen yana ta propaganda shi kenan sai mutane su ji kamar gaske ne ya je yana zuwa aka karɓi naira dubu saba'in lafiyayyen naira dubu saba'in aka karɓa shi kenan sai aka fito mai da addu'a Allahumma rabban nasi azhibil ba'a. sai ce to ai shi ya taɓa jin wannan addu'a ma a kasar ina yin ta shine yazo wallahi malam kaga abin da aka ba nace eh gaskiya ne addu'a manzon Allah ce ai ce to ai dubu saba'in na bayar nace to ka gani ai dama haka suka ce in baka yanka wa Allah taure ba ka yanka wa boka eh, bijimin sa ba haka bane cewa aka ga yadda za a yi ga yadda za a yi to in ya jama'ar musulmi ku karanta littafin shari'a kitabu shari'a na malam abubakar al'ajurri littafi ne na aƙida sunan shi kenan kitabu shari'a akwai sahabin annabi mai suna mu'azu ɗan jabal mu'azu ɗan jabal ya ce nan gaba duniya za ta kai matuƙa wajen ci gaba na ilimi yadda kowa zai iya karatun Alƙur'ani, har mata mace za ta iya karatun ƙur'ani da ɗauka tana tafsiri tana wa'azi ya ce a wannan lokacin duk wanda ya tsaya akan gaskiya ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi abin da zai saka a bakin shi na salati sai ya gagare shi ya ce sai in ka gaya wa mutane karya sannan za ka samu abin da za ka ci ana nan ku sai mu'az ya ce to kar ka sake ta gaya wa mutane karya ka tsaya akan gaskiya a nan ƙasar yau shekara bakwai da suka wuce a ƙasar katsina aka samu wani mutum malami ne ya yi wa'azi ya buga ya buga ya buga ya buga suka ƙi wata rana kawai da ya haɗu da wasu 'yan propaganda sai aka ɓoye shaɗaki. ɗaki aka ce jama'a wani babban sharifi ya bayyana nan da nan sai gashi an ɗauko shi a rediyo ana hira da shi ana ta aikawa da kuɗi ana son ya fito ma dan Allah a ganshi ba a ganshi ba fa ana aikawa da kuɗi sai da ya fito aka ce to ai wane ne shi ne sai aka hira da shi dan jarida yake to me yasa kai haka yace wallahi babu irin wa'azin da ban yi ba na gaya mutanen garin nan gaskiya yace amma wallahi sai da ya kai abin da zan ci ni da matata abin ya gagara sai da matata ta gudu ta bani wuri yara na ban san inda suke ba ya ce to shi ne na zauna muka tsara da wasu yara cewa a ce ga wani sharifi ya bayyana nan da nan sai mutane suka yi ta aiko da kuɗi yace ba ka ganin yanzu cikin wadata to ala gafata malam yanzu to yaya wannan harka ya ce harka kuma ai shikenan ta ci gaba ai ta zarce ai shikenan kawai tunda to abin da suke so kenan to ka gani me ya kawo haka rashin imanin shi ya kawo haka ya jama'ar musulmi kun ji haka al'amarin ne kan ka gaya mutane gaskiya fasa bi shi yasa kuka ga shekaru ashirin da wani abu da suka wuce akwai malaman da suka tashi suka yi ta faɗan sunna suka yi ta faɗan gaskiya sun buga sun buga sun buga sun buga da suka ga rayuwar al'amari yaƙi mafi yawancinsu sai suka yi ridda kusan mutum ɗaya ne zan iya cewa a cikin irin waɗannan malaman da a da yake a sahun farko wallahi mutum ɗaya ne na san har yau yana kan abin da yake ne malam ba'ari shi kaɗai ne wallahi tallahi ina gaya muku iya abin da ke cikin zuciyata kenan kusan galibin waɗannan malaman da suka yi wannan kiran mafi yawancinsu sun ɓata wasu sun koma sun zama mushrikai arna zunzurutun arna wasu sun koma sun zama yan bid'a wasu sun zama yan son zuciya wasu sun zama malaman fada wallahi malam ba'ari kadai ya tsaya akan abin da yake akai shi ma ku je ku ga yadda rayuwar shi yanzu yana kwance bai da lafiya sun watsar da shi sai suka ce mahaukaci ne sun watsar da shi yana kwance da lafiya ba za su kula da shi ba a neman mishi magani abin da zai ci ba abin da ya shafe su da shi me yasa saboda tsarin kasar in dai ta tsaya ma gaskiya da gaskiya to gaskiya za ka ci bakar wahala za ka ci bakar wahala yanzu ku je Abuja ku gani ku ga yadda bokaye suke cabawa ku je ku ga malaman da suka zauna suka kafa makarantun hadda alkur'ani da makarantun islamiyya ku je ku ga yadda suke ci da kyar suke sha da kyar a abuja amma ku je ku ga bokaye boka a abuja a kara mishi gida duk abin da yake so gashi nan an kawo an wadata shi da shi saboda mai saboda yana tsafi amma a lokacin nan ga ɗan wannan da ake wa tsafin nan zai tura shi makaranta cewa zai je koyo karatun alkur'ani amma a wannan lokacin ana gwagwarmaya da su a kan nawa a kan naira dubu biyu kuɗin makarantar islamiyya a wata uku ta iya ya kai talaka da ke rayuwa a nan zaria ka ce a naira dubu biyu a yayi tsada ai ba a Zariya aka ce ba a abuja aka ce naira dubu biyu kuɗin islamiyya a wata uku yayi matuƙar arha kwatankwacin yadda kai nan ake gwagwarmaya da kai ka biya naira hamsin a wata uku kana ganin cewa ya yi tsada kai ma ya yi arha to haka yadda wuri yake haka samun kuɗi da yadda ake a abuja ya fi nan ko to haka aka zo aka samu aka tattaro za a koya wa mutane aikin hajji fa za a koya musu aikin hajji da turanci za a koya musu da hausa za a koya musu da yarabanci aka je aka ɗibo malamai wajen guda takwas sai aka yi sanarwa duk wanda yake da tafiya aikin hajji bana ya zo amma kuɗin rijista da kuɗin fom na wannan abin da za a yi mishi shine zai ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyar akwai alhazan da na san su su uku suka tsaya suna ta kunkuri cewa naira dubu ɗaya da ɗari biyar saboda Allah al'amarin addini ba za a yi saboda Allah ba a lokacin da na san su in za su tafi wani kwas nasu akantoci ne kwas ɗin sati guda sai ka ji an ce dubu arba'in dubu sittin amma nan aikin hajji ne za a koya maka da umra baka iya ba kuma duk kuɗin da aka samu sun tafi ne akan harkar kakaf ba a mori ko kwabo ba ba wata riba da aka ci sai da aka siyo katako aka kera ka'aba yadda ka ga girman ka'aba komai da komai aka yi makama ibrahim aka yi hajar aswad aka yi wurin safa da marwa duk aka zo aka ɗauko aka nuna a bidiyo a aikace duk waɗannan abubuwan ba da kuɗi aka yi ba to duk a gama wannan ma makarantar ma da aka yi zaman za a koyar da darasin haya aka ɗauka to duk malamin ne ake son wai ya je ya nemo kuɗi ya zo sai ya nemo hayar shi da kuɗin shi sannan sai ce jama'a ku zo a koya muku yaushe addini zai mutunci a Najeriya Zo wannan duk saboda an tsaya musu gaskiya da gaskiya ne saboda an tsaya musu gaskiya da gaskiya ne amma duk abin da aka bullo mutumin Najeriya ta hanyar cuta to za ka ga ya bada haɗin kai to abin da muke cewa ka sani da cewa ƙarya haramun ce Allah maɗaukakin sarki bai amince maka wai ka yi ƙarya saboda mutanen ƙasar ƙarya suke so ba yanzu galibi abin da ya hallaka waɗancan malaman kenan sun gama wa'azin sun yi wa'azin sun yi wa'azin mutane sun karɓa ko ba su karɓa ba sai su ga to ai mutanen nan fan ba ka haɗa musu da ƙarya ba ba fa za a zuwa abin nan ba sai kawai wai yalla bai na zaune a gidan shi wai sai a ce wai ga wani malami wai na sallama shikenan shikenan to ya shigo yana shigo yana shigo kai sai ce salati goma ga annabi to suna za a yi ko daurin aure salati goma to na ne na ne ne ya kawo ka ka faɗa abin da ya kawo ka salati to salati goma ga annabi an gama fatiha da kulhu Allahu to kaza kaza kaza kaza shikenan sai kirkiri wata ƙarya nan take sai ya faɗi ai ran kai daɗe mun yi istihara ne mun ga ainihin ofis ɗinka tana ƙasa tana dabo akwai wani ofis a duniya da bata ƙasa tana dabo har ofishin manzon Allah sai da ta ƙasa ta dabo me ya ƙasa ta dabo ba shine mukamin ya kauce maka ba manzon Allah bai sauka daga kan wannan kujerar ya wasu sun hau ba to wata kujera ce kana kai za a zo a ce maka wai an hangi cewa wata ran ka sauka shi kuma da yake sakare ne dan boko duk ya gama karatun bokon shi wai sai wani sakare wai je wasa da hankali wai ranka da mun yi istihara to waye sa ku tukuna a to wai mun yi istihara mun gane cewa kujeran nan lallai dai zaka sauka to to yanzu me abin yi sai ka ga wallahi wani jiji ne guda darakta general guda aka je aka damfare shi kwalbar turare wai za a yi mai aiki kwalbar turare aka je aka siyo kwalba irin kasan da ana toshi irin na da za ga wasu kwalaban turare zinduma zinduma je ka kasuwar sabon garin zariya na naira ɗari bakwai bakwai ake siyar da su amma shi kun san akan abin da aka bashi akan naira dubu ɗari biyar biyar aka bashi kowace kwalba ɗaya don haka kwalba uku za a yi mai aiki da su naira miliyan ɗaya da rabi abin naira ɗari bakwai nan kasuwar sabon gari shi ka je wurin matan yarawa ga sunan suna sai da tukwane da atamfofi da sauransu kwalabe ne zinduma zinduma irin na turare na da saboda ƙarfin aka sa maka sai ka kusa suma to irin wannan sai a ce haran ka daɗe wannan turare za a aiki amma daga saudiya yake tafowa ya biyo ta tadi ya biyo ta maiduguri sai a ta maka kwana a ta maka wani map reading mai wahala a ce to naira dubu ɗari kaza haka aka lale kuɗi aka ba mutumin nan kuma abin da kai a sharatin aka sauke shi a sharatin aka sauke shi na daga cikin manya-manyan wurare na saukar baki manya nan aka sauke shi ya je wannan aikin shi kenan wallahi ya bar abuja kenan da mako uku aka kori wannan mutumin har yau yau shekara uku kenan har yau ba a bashi wani mukami ba kuma aka mai korar kare da haka ya jama'ar musulmi kun ji waɗannan abubuwan muna ba ku life experience ne abubuwan da suka faru ne alal mushahada mun ji mun gani mun sani ne abubuwan da suke faruwa kenan malaman ƙarya suke yi wa Allah sannan sai su samu abin da suke so yau ne yasa in sun tsaya gaskiya ba su samu abin da suke so ba to tun da haka ne bari su kauce to ne tun farko kana jin mu'azu dan jabal yace ahir kakka sake ta kirkiri ƙarya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to a ƙarƙashin wannan munasabar ne ni kuma zan ce da wannan ne ya sa mu kuma sai muka samu kanmu a halin da ba za mu yadda mu ƙarya ba ko ƙwaya ɗaya da izinin Allah gaskiya da gaskiyan nan mun tsaya mata to shi kenan sai muka ce wa mutane to mun daina yi musu rukuya din ba wai dan ba kyau ba rukuya tana nan da kyau har kiyama ta tashi rukuya rukuya ce gaskiya ce amma ba mu da lokaci dan ne sai a zo maka da mara lafiya goma a yini daya ko taro ba za ka samu ba ko taro ba za ka samu ba dan kun ji lissafin da aka za a karɓi naira dubu ɗaya dubu ɗayan nan ta ƙare a jikin mara lafiya in ta ƙare jikin mara lafiya kai kuma sai ka tashi sai ka gama sannan za ka tafi ina za ka nemi abin da za ka ci sannan kuma ga zagi a gari shine wani sai ku je ku tambayi malam arsalan sai wani ya je tafi wurin arsalan ai wallahi kai al'amarin ka saboda Allah kake ka kai baka karban ko kwabo to arsalan baya barin ka kwana sai yace eh saurara ni da nake maka dan Allah so nawa yau kace ka zo baka same ni ba ba ka ce so hudu ba yace da kana da tunani daga cikin garin Zaria kake tasowa zuwa Jallesu nawa kake kashewa kudin mota zuwan ka hudu baka same ni ba da inda za ka bada kuɗin ne in ka je ba ka samun su yake yake to kaga da yake ba ka da tunani kaga ba za ka auna da wannan Jama musulmi mun gane wannan harka ce wannan ta profession inda so samu ne kamata ya a samu wasu da za a horar da su su iya su kware game da ruƙuyan nan sai a ce to mai yin ruƙuyan nan da shi da likita duk ɗaya ne don haka ya zan yana da wurin zama na cikin kwanciyar hankali yana da gida nashi na kanshi yana da albashi nashi mai zaman kanshi yana da duk abin da zai taimake shi ya ji daɗin rayuwa don shi ma ya taimaka wa mutane a'a to shi kenan kawai sai dai a bakka kai kai ta bakar wahala kai ta wahala da mutane kai ta wahala da aljanu kai ta wahala da asiri kai ta wahala da abubuwa shi kenan kuma sai ka gama wahalan nan a gama zagin ka kuma sannan kuma kai sannan ka tafi ka nemi abin da za ka ci to shine sai muka tattara mutane ba dan mun yi fushi ba sai muka ce to ba mu da lokaci domin ne mun shagaltu akan harkar ku mu kuma rayuwar mu za ta zo tana tangaɗi to ƙarshe shine sai ka ga in ba imani Allah ya taimake ka da shi ba sai ka koma kai ma sai ka ridda kana tsafa tsafe kana abubuwa na rai jama'a musulmi mun gane wannan makon da ya wuce aka sa a gidan talabijin na ƙasa gaba ɗaya a MTA network ne wani haka ya rinka yawo yana ina cutar mutane a Abuja sai zai rubuta takardar ƙarya shine wai limamin presidency shine limamin kaza kaza ana gina masallaci kaza kaza ana ta tara mishi taimako duk me kai haka ba ran nan muke faɗin irin su ba masu fita waje suna zuwa su karɓo taimako su ce su malamai ne suna da'awa ba ran nan mun kawo ɗan labari kaɗan akan irin su ba me muka saɗin baya ka to wannan shi yasa waɗannan maganganun zan tsaya in kwance su yau fes duk wanda ke ji ya ji wannan da kyau ba na yin ruka kuma ba ni da lokaci ba dan ba kyau ba iyakar dalili kenan ba ni da lokaci shi yasa duk wanda yake sauraron kasar nan na bidiyo yake gani ko na audio ya ji wannan duk daga garin da ka zo ba zan ji tausayin ka in har ji shiri na in saurare ka ba ba abin da ya shafe ni da ba ni da lokacin ka kusan wannan na ɗaya kenan kai ma da kake yin rukuya ba ni da lokacin da zan shawarce ka i am not a consultant doctor ni ba likita bane da na zauna dan a nemi shawara a wurina jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau kai ka ce ta je ta rikice maka don haka bari ka zo wurina ba ni da lokaci don haka kamar yadda nake ba abu ne da zan ɓoye ba na sha faɗin waɗannan maganganun amma a matsayin nasihohi nake ke jama'a yau ga su ina faɗi don ina son kasa da ɗauka cewa duk wanda ya je gidana ba a sallama da ni in fito ka san wannan kowaye kai gwamna ya zo gidana na ce ba zan fito ba minista ya zo na ce ba zan fito ba don zai bi na bashi kuma Allah bai bashi abin da nake so ba kakaf a rayuwata da tashi dan haka in yi sallama zan ce ba zan fito ba ba zan yi karya ba in ce bani nan na yi wa Allah ƙarya in na fito ba ban ji kunya ba a'a ba zan fito ba in ta kama in fito zan tafi harka ta kuma sai in fitowa ta ala gafata malam muna jiran ka to bani da lokacin ku dan ba zaman ku nake dole ne musulmi in da gaske kuke harka ku ku tsaya ku tsara abubuwan ku ku je ku ga yadda kiristoci suke yi in aka ce yau ga wani malami suna da bukata a kan shi tsayawa suke su ɗauke hidimar shi kakaf don haka duk sanda kake da bukata ko tsakar dare ne ana zuwa aje a samu fasto to kusan cewa ba ni karban albashin kowa ba ni karban sadakar kowa ba ina aiki karkashin kowa ba ne don haka jama'ar musulmi ku ji waɗannan maganganun da kyau mun samu fawa salwa ne wutar lantarki ce ta ɗan dakatar da mu jama'ar musulmi su ji wannan da kyau kiristoci tsarin da suka yi wa kansu kenan in kana kallon talbijin tashar stv ko kana kallon tashar talabijin ta NTA za ka rinka ganin akwai wani Reverend Father daga Lagos ne ake wannan shirin. Matashi ne bai wuce shekara talatin zuwa talatin da biyu ba. Za ka ga an tara mutum sun fi dubu biyar ko dubu goma ma. Ana yi musu rukuya irin rukuyarsu ta addinin Kirista domin su ma suna yin rukuya domin annabi Isa yana yin rukuya. To fastoci suna yin rukuya kuma ba akwai masu yin tsafi amma akwai addu'o'i da suke karanta sai munasaba ta kama wasu ran zamanin ka kawo irin tafansu Za zaka ji demon casting ya ake koran aljani ya ake kare asiri a karkashin addinin kirista suna da nasu yadda kake ganin su littafin asarimul battar su ma suna da littafai haka suna nan birgit baki ɗaya. to waɗannan sai kaga an zo ga wata gurguwa an zo da ita an yi mata rukuya irin ta coci ta warke ga wani kaza an to duk irin waɗannan abubuwan tsayawa suka yi suka tsara abinci to ni musulmi sai zama akwai son zuciya son zuciya kuma sai taso daga malamai shi yanzu babu wani fasto da za a yi mai gida a yi mai mota a bashi albashi kaji an je an saka wa'azi ana zagin shi wai ai yana karban kuɗi akan addini a ku kuka tare shi kuka ce ba ku sanya wata harka a rayuwar shi sai taku misali sai kuma ku nuna ku ba ku da abin da za ku iya mishi anya za ku taɓa samun abin da kuke so to jama'ar musulmi ku ji wannan da kyau mutane na sharo gari ya gari su taho wuri na akan matsalar rukuya misali yanzu ran nan zan bar garin nan zan yi tafiya kenan sai ga wata tun daga makwardi tun daga makodi benue state ta taho na ce bani da lokaci iya kalmar da na gaya mata kenan na buga mota ta ne gaba yanzu kun ga wannan ta je za ta ce an wulakanta ta to amma ni ba ganin rukuya nake ba tafiya zan je in nemi yadda asiri na zai rufe da izinin Allah in na zauna ba ta iya bani in ta bani naira hamsin in ta tafi gaba sai ta ce da na je na sai da na bashi naira hamsin to ni kuma ba naira hamsin ba wallahi naira dubu ɗari biyar ba ta ishe ni kashewa ba kashewa ba ajewa a banki ba kashewa dan ina fatan har mutu Allah maɗaukacin sarki ba ni fatan in aje kuɗi a banki ga bukata ina da su ga musulunci na da bukata ga addini na da bukata dan haka naira dubu ɗari biyar in za ta kawo ta bani ba ta ishe ni kashewa ba balle don za ta bani naira hamsin to ashe zai yiwu zauna ina wa musulmi yadda suke so a sai ina samu lokaci shi yasa kai da kake jin wannan karatu daga nesa wannan karatu da ka ji shi ane ne in an samu lokaci ba malami ba ne ya zauna ya yi naɗi yana jiran a kawo sadaka ya ci a zo fatawa a zo kisan aure ya sulhu a'a ba wannan ne zaman yi ba shi yasa abin da nake cewa mutane in na buga na tafi sai da na dawo kar wanda ya ce mini malam ka daɗe baka dawo ba ka aike ni ne ko ka ina zaman ka a Zariya? ba zaman ka nake a Zariya ba ka san wannan kar in zo a ce ai ga wani mutum mun ajiye yana jiran ka wallahi ka wahalar da shi wani mutum ya taho daga kamaru ko daga nijar ko daga lahira ya taho yana zaune yana jira na wallahi ka yi wahala ba abin da ya shafe ni da wahalar ka ko kuma da muhimmancin kai ne kake ganin muhimmancin abin da yake zaman jira amma ni abin da nake gani na fita na je ne kwana biyar a dawa na dawo zan yi kwana biyu a gidana a'a kuma ba zan tsaya in kula da iyalaina ba sai kuma in fito waje in yi nan in yi nan da haka ne shi kenan sai a ce shi malami amma duk 'ya'yan shi sun watse ba abin da yake faruwa ga malaman ƙasar nan da sarakuna ba ke sai su shagaltu da harkokin mutane su kuma abubuwan da Allah ya fallanta musu fa ba ruwansu da su jama'ar musulmi ku ji wannan ban ce maka kowa ne ne ya aiko shugaban ƙasa ne kowa kai ne kake ganin ai da malam zai huda da shugaban ƙasa ko gwamna ko minista da zai more malam ba wannan yake so ba domin wannan za a huda da shi sadaka zai ba har to malam bai cin sadaka domin annabi ya ce haramun ne ka ci sadaka in kana da wadata to ni ban da wadata annabi ya ce haramun ne ka ci sadaka in kana da ƙarfin nema to ina da karfin nema wallahi in na buga mota ta yanzu da daddare dinnan da kake ga karfe tara na dare wallahi in na buga ta har in kai fatakwar zan iya kaiwa ban yi bacci ba in tafi nemo abin da zan ci to ina da karfi na na nema dan haka ba zan zauna ka bani ba gashi annabi na cewa al yadul ulya khairun min al sufla hannun da ke sama yana bayarwa ya fi alheri fiye da wanda ke kasa yana karɓe to ba zan miƙa hannuna ina jiran ka bani haka ba ka je ka yi min kwanzagwar ma abin da za ka bani kowa ya kai ba zai wadatar da ni dan haka a wurin Allah nake nema dan haka jama'an musulmi ku ji wannan domin ana yawan kuka da ni akan wannan a ce an taho gari ya gari wani ya ce ya taho ziyara na ce ka zo ziyara ta duk shehun nan garin ku ka ƙetare su in ba dan kai shedani ba ka ce sai ni zaka ziyarta me haɗa ka da ni ran da duk ka ji na ce maka ni shehi ne ko ni malami ne ka zo ka ziyarce ni turan nan ka amma haka fiddan kawai ka taho ziyara wai dan ka ji mai wa'azi ka taho ziyara wallahi ka buga in je ta ni ne ban ce ka taho ziyara ta ba ban ce taho ka zauna wuri na neman ilimi ba dan sai ka ga nazo a ce ga wasu mutane sun zo sun zauna sun ce za su yi karatu ba na jiran kowa ba na son kowa ya zauna jira na ba ni kuma da wasu ɗalibai suna zaune abin da suke jira da an biya musu karatu wannan karatun ma da ka ji ane temporary ne in ya samu a yi in bai samu ba a bari randa na ga dama in tashi daga zariya can kak ba ni da shawara kowa ya kamata ka san wannan abin da ya sa waɗannan maganganun suna da matuƙar muhimmanci domin mutane suna matuƙar wahala a kaina suna kuma shan azaba amma su suka azabtar da kansu gari ya gari mutum zai ce ya taso an aje shi yana ta jira na wallahi duk wanda ya zo nema na tsaya ka gaya mai gaskiya malam na gaya ma gaskiya za ka ji eh ka fito ka faɗa mishi waɗannan maganganun kakaf ka ga mutumin nan eh wallahi in ka gan shi ma turan ka zai ƙara ɓaci fiye da haka abinda da muke so ka je garin ku abin da ka ji a kasar din nan ya aiki da gwargwaron abin da baka iya amma ka zo gaishe shi ka zo neman ƙara ilimi ba zaune ba ne. ina fita in je in kwana biyar ko kwana shida in je zan yi kwana ɗaya a wurin iyalai na jama'a annabi a cikin hadisin bukhari da muslim abdullahi dan amr dan as ya ruwaito yake cewa iyalanka na da haƙƙi a kanka kai kanka kana da haƙƙi a kanka sannan rayuwar kanka lafiyar jikinka kana da haƙƙi a kanka na tafi na je ba fa zuwa ne na kwanta kawai wani dan iska ya kawo kuɗi ya bani ba mai zuwa ne na nemi abuna don haka na je ba zama nake ba to na je na dawo a gajiya kuma sai a ce wai ga wani ya zo yana sallama to ku sani in an yi sallama da ni cewa nake ba zan fito ba shi yasa kar wani ya sake zuwa gidana wannan maganar na sha faɗi kusan duk wanda ke zaune nan ya sani amma wani bako ne wani kuma a kasar yake ji to kowa ya ji wannan maganar kan wanda ya zo gidana da cewa ya zo wuri na da wata matsala wannan kwana ɗaya da na zo wallahi na aje shi daga ni sai iyalai na don haka ko ka yi sallama dubu ko ka rubuto takarda kai ne wane ya turo ka matsala za ce ana son wa'azi ba abin da ya shafe ni takardar ma bana karanta duk takardar da aka zo da ita da na karba na mutunta ta sayan aje ta in na tattara su sayan kona in ka mutunta ta ba ana kawo ta sayan yayya ga azubar ban ma gan ke ciki ba waye ya zo da ita me muhimmancin shi wannan bai dame ni ba abin da ya sa addinin musulunci zan taimaka mashi da gwargwadon yadda zan iya ya rage wa musulmi ina ba su shawara ku je ku sanya za ku ku samu malamin da za ku zaunar da shi ku tsara tsari tsakanin ku da shi don duk matsala ku